Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan hantsi na yau Juma'a 6 ga watan Maris. cikin shirin za a ji yadda wasu miyagu suka addabi jihar Niger Najeriya za kuma a ji yadda ake ta haɗa kai wajen sa ido kan cutar murar corona a filayen jirgin saman nigeria Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin tubalin tsaro sai kuma ra'ayoyin masu sauraronmu Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma a nan amurka ya ce a ƙarshen makon nan ne ake sa ran za a kawo miliyoyin kayayyakin gwaje-gwajen cutar coronavirus da ake wa lakabi da covid-19 alex azar ya ce za a kawo kayayyakin ne daga wani kamfani mai zaman kansa waɗanda za a tura su zuwa ɗakunan bincike a sassan amurka gwamnatin shugaba tom dai ta yi ta shan suka kan karancin kayayyakin gwaje-gwajen cutar kungiyar masu kula da marasa lafiya a amurka ta ce ba a ba mambobinta kayayyakin aiki ba musamman ma na kariya da kuma horon da suke bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata a halin da ake ciki kuma jihohin maryland california florida da hawaii sun ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar bullar cutar a yankunan su zuwa yanzu mutum sha biyu ne suka mutu sanadiyar cutar ta coronavirus a amurka inda sha ɗaya daga cikin mace-macen suka auku a wata cibiyar kula da marasa lafiya da ke kusa da birnin seattle a jihar ta washington amurka ta soki hukuncin da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta yanke kan ba da umarnin a kaddamar da bincike kan laifukan yakin da aka aikata a afghanistan ciki har da waɗanda mai yiwa sojojin amurka suka aikata a jiya lamis kotun ta icc ta jingine wani hukuncin da aka yanke a bara wanda ya watsi da wata bukatar a kaddamar da binciken da ka iya kaiwa ga shigar da karar da za a samu nasara sai da alkali white hoffs monkey ya ayyana wannan hukunci a matsayin wanda ke cike da kurakurai yana mai cewa hakan ba adalci ba ne amma sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya kira wannan hukuncin alkalin a matsayin ganganci inda ya ce gwamnatin amurka za ta iya bakin kokarinta wajen ganin ta kare dakaranta daga fuskantar hukunci ita dai amurka ba mamba ba ce a kotun ta icc sai dai afghanistan ta zama mamba a shekarar 2003 To kafin mu kawo muku ci gaban labaran da muke dauke da su za mu nufi jihar Mina a arewacin Najeriya mu ji halin da ake ciki game da tsaro babangida jibirin gare ka. jihar neja jihar da tafi ce jiha girma a najeriya za iya cewa ta samu kanta cikin wani hali na kakani kayi a yanda jami'an tsaro ke faso 'yan ta'adda ko kuma 'yan bindiga daga jihohin zamfara da kaduna ana zargin akasarinsu na samun mafaka ne a jihar neja inda kuma suke ci gaba da aikata aika-aika tare da kisan mutane da kuma kwashe dukiyoyinsu ko a makon nan ma dai sai da irin wayannan 'yan bindiga suka yi awon gaba da wasu ɗalibai mata guda biyar da malamin guda ɗaya da kuma masu gadi guda biyu a wata makaranta mai suna Tula Academy da ke karamar hukumar Mariga a jihar ta Neja. yake tuni kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Neja Alhaji Adamu Usman ya bada tabbacin cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su na ganin sun kwato wayannan ɗalibai da kuma malaman nasu da aka yi awon gaba da su. To koya al'ummomin wayannan yankuna ke ji game da taɓarɓarewar tsaro musamman a jihar ta naija cikin wani yanayi na tashin hankali da itila'in da ya samu karamar hukumar mariga a karamar hukumar mariga tsakanin mu da jihar zamfara ta nan wa'annan 'yan ta'addan su fara bullowa a lokacin da aka fatattake su a jihar zamfara kuma 'yan bangan sun yi tsaye bakin gwargwado sun yi nasarar kama wasu da kashe wasu a ƙananan musamman yankin kwatankwaro 'yan sanda ya shiga wurin da kwamanda Yaushe dai wannan lamari ya taso hukumomin tsaro na bayyana cewa suna iya bakin kokarin su na ganin kawo karshen ayyukan ta'addanci a Najeriya ita ma gwamnatin jihar Niger makonni biyu da suka gabata ta umarci masallatai da coci-coci da stash ɗaya gudanar da addu'o'i na samun zaman lafiya a jihar to koya jami'an tsaro ke ganin irin wannan mataki da ake ɗauka na tabbatar da tsaro a Najeriya tambayar kenan da na Manjo Bashir Galma Murabus. zai taka mm. menene talakawa ko kuma wanda ake dama din me ya kamata su yi mm. su ba da rahoto inda waɗannan mutanen suke don duk rahoton intelligence center human being wato mutum zai bayar ya fi duk wani electronic ko wani abu eh, eh, eh, alfanu don mutum ya riga ya gani in an tantance ga yanzu za a iya cewa barbarin tsaro a ƙasar ya kai yadda hukumomin tsaro ke haɗa kai da wasu 'yan banga ko kuma mafarauta domin zakulo tare da kai hare-hare a makoyan irin wayannan 'yan bindiga babin yajibirin murya amurka daga mina Ka gaida baban gida yanzu kuma ga Mahmud ya zo da labaran duniya ko ci gaban labaran duniya. To matsayin tsagaita wuta da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwarar aikinsa na Turkiya suka cimma ta fara aiki a yankin Idlib da ke arewa maso gabashin Siriya. A jiya Alhamis shugabannin biyu suka cimma matsayar bayan wata tattaunawa da aka yi a Moscow kan yadda za a sassauta hararen da ake kaiwa a yankin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har-haren da ake kaiwa za su iya jefa jama'a cikin mummunan yanayin da duniya ba taɓa gani ba. Kelly Craft jakada ce daga majalisar. Humanitarian aid is only a response. The real answer is an immediate Kace kayayyakin tallafi da ake kaiwa yankin ba su ne maslahar wannan rikici ba. Abu mafi mahimmanci shine a tsagaita wuta. A baya dai rashar da Turkiya sun sha cimma matsayar tsagaita wutar waɗanda ke rugujewa tun kafin a je ko ina. zaɓuka uku da isra'ila ta yi a jere ciki har da wanda aka yi a baya-bayan nan sun gaza ba firayim minista benjamin netanyahu da ya jima akan wannan mukami damar samun ƙuri'u mafiya jihar da za su ba shi ikon kafa sabuwar gwamnati a kuma kawo ƙarshen rudanin da siyasar ƙasar ta shiga yayin da ake buƙatar kujeru 61 domin samun nasara a zaben jam'iyyar netanyahu ta likud ta samu kujeru 36 ne kawai abin da ya kai ta ga samun jimillar kujeru 58 idan aka hada da na jam'iyyun da ta yi kawance da su. sai dai har yanzu Netanyahu na bukatar kujeru uku domin kafa gwamnatin yayin da aka riga aka kidaye sama da kashi 99 na kuri'un da aka hada Sai dai masu ido kan harkokin siyasar ƙasar na ganin hanya daya da za a iya shawo kan rikicin siyasar kasar ta Isra'ila. Ita ce Netanyahu da abokin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin hadaka da za a raba mukamai. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu nufi kanan dabu a arewacin najeriya mu ji yadda ake ci gaba da binciken matafiya da kuma sauran matakan da ake daukawa don hana mugunyar cutar murar nan ta corona ƙara shigowa najeriya mahmud ibrahim kwari gare ka jami'an hukumar port health mai kula da kiwon lafiyar matafiya ta jiragen sama haɗin gwiwa da sauran hukumomin kula da sufuri a filayen sauka da tashin jiragen sama a Nigeria, na ƙara ƙaimi wajen tantance matafiya. Here it has been hectic at Kano because um, They are mixing us up, so we don't know who is sick and who is not sick. And you Miss Ameto kenan wata matashiya daga kasar Uganda bayan da ta sauka a filin jirgin sama na Malam Amir Kano da ke nan Kano. Tana bayyana damuwa game da jinkiri da kuma cunkoso a yin tantance matafiya a tashar tana mai cewa hakan na faruwa ne ba tare da sanin mai lafiya ko kuma maras lafiya ba amma duk da haka miss ameta ta ce mahukunta a kano na kokari ta wannan fuska Kano is trying. There are some airports that are not even doing this. Ta ce Kano na kokari domin kuwa wasu tashoshin jiragen sama ba sa daukar irin waɗannan matakai. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jami'an ƙungiyoyin motocin haya ke cewa suna ɗaukar nasu matakan kamar yadda nura abdullahi guda cikin jami'a a tashar kano layin ke faɗi. akwai tsari da muke wanda muna goyon bayan gwamnati da wannan tsarin mu ma wannan lamari kamar fasinjojin mu haka akwai fasinjoji da direbobin mu da ma'aikatan mu tun da tasha guri ne na hada mutane kowa da kowa saboda in ka koma baya ma akwai cutukan da aka yi kamar irin su cutan ebola cutar lassa fever nan ma sai da muka ɗauki matakai da yawa a moto park din mu domin kula da lafiyan jama'a tun da guri ne wanda yake da sauran su a people dubunan jama'a kullum wannan shiga wannan ya fita a hannun guda kuma masu nazari a fagen tsaro a najeriya na bayyana alaƙar da ke tsakanin lamuran tsaro da annobar cutuka irin su coronavirus. Detective Awolu Bala mai sharhi ne a wannan fuska. In ka duba duk inda ka ga harkar lafiya da security dan juma ne da dan jimmai. wani lokacin suna tafiya tare wani lokacin kuma ɗaya yana gaba ɗaya yana bin sa a baya duk inda aka ce harkar lafiya to ta hada da tsaro yanzu ka ga akan wannan maganar da ake kan wannan cututtukan ba tashoshin jiragen sama kaɗai. ya kamata a ci gaba da daukan wannan matakin ba akwai tashoshin jiragen ruwa akwai inda ake shigowa ta ƙasa to ya kamata kowane boda da aka sani ta najeriya da wajejen da aka sani ana shigowa ko ta barauniya hanya ko ta hanyar da ake biyowa legitimate hanya hanyar da aka yadda da ita ya kamata cewa a haɗa jami'an lafiya da jami'an tsaro saboda duk wanda zai shigo a tabbata an tantance cewa mutumin nan da zai shigo ba zai haifar da cututtuka ya kawo Najeriya ba. Detective wani Bala kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To gaida Mahmuda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar da kam ko kuma sashen kam domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. To yanzu kuma lokaci ya yi da za mu za ku gefe guda Hassan na kaina ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a cikinsa muke taɓa batutuwan da ke da alaƙa da tsaron. Shiri na bakwai. A cikin shirin namu na yau, za mu duba aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Kaduna, inda rahotanni suka tabbatar da cewar 'yan bindigar sun kai wasu munanan hare-hare a wasu garuruwa biyu da ke cikin jihar. A makwabciyar jihar Kaduna wato jihar Kano, wasu 'yan fashi da makami sun afkawa karamar hukumar bagwai inda suka bindige mutane biyu hallahira kazalika a makwabciyar jihar kanan wato jihar katsina nan ma hukumar 'yan sandan jihar ce ta fidda wani gargaɗi mai zafi ga wasu matasa a jihar da suka bullo da wani sabon salo kan batun garkuwa da mutane duka wannan za ku ji cikin wannan shiri in kun biyo mu sannu a hankali. madalla A ranar Lahadin nan da ta gabata ne wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka afkawa wasu garuruwa biyu a jihar Kaduna, inda suka kashe mutane masu yawan gaske tare da rusa wani gari guda. kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilinmu isa lol ikara ya aiko mana wasu 'yan bindiga sun kone wani gari da ake kira marina sannan suka shiga garin kerawa duka karamar hukumar igabi inda suka hallaka mutane da dama sannan suka kone wasu ababen hawa al'ummar yankin da 'yan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin ƙawanya inda suka kwashe sa'o'i suna ta harbe-harbe kamar da yadda ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sintiri a yankin wanda ya boye sunan shi ya gaya wa muryar amurka yadda abin ya faru akwai garin da ake cewa marina ba mu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda za mu iya cewa ga su masu rayuwa saboda akalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda ya zo rani ba za mu iya caga adadin mutanen da aka ba amma dai an samu gawar mutum hamsin da wani abu a yanzu daga kerawa zuwa wannan gari na murna shi kuma garin murna nan gaba ɗaya sun ƙone a baya dai yankin kerawa da ke karamar hukumar gabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi amma dai a wannan karan a cewar kansilan yankin alhaji ɗaya kerawa abin ya sha bamban inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ba mu taɓa ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba yau muna zaune karfe shida na safe mutane suka faɗo garin marana suka zo suka kewaye garin nan ba mace mai ciki ba yaro ba namiji ba babba ba karami har da almajirai suka zo almajirci ana harbin su ana sa masu wuta ana sa ma garuruwa wuta alaji wani daki daki ɗaya akwai buhun masara sama da dubu dubu an sa mashi wuta ya cinye an kashe shi an kashe ƴaƴan shi an kashe matan shi jirajirai ma an kashe akwai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin garin kira yanzu muna da gawan mutum yanzu mutum hamsin da wani abu wanda ba a yi zana'idan su ba yanzu yanzu maganar nake gaya maka malam isa muna kira ga shugaba muhammadu buhari ya san halin da karamar hukumar igabi take ciki musamman igabi ta yamma shugaba buhari ya ji tsoron allah ya taimake mu ya samu mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan ana tuno jami'an tsaron nan ba sa zama a ji tsoron Allah za mu mutu koma ga Allah ko mutum mutanen da suke ta'addanci na auren zan faɗa saboda mutuwan nan ɗaya ne duk da abokai na yau sun mutu da da iya da iyayena muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wannan zana idan mun fara tun yanzu ba za mu iya gama shi ba sai sha ɗayan dare amma an ce an turo jirgi an jirgin ina take zo shawagi ta wuce ba kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce haka ta wuce ba ta kashe ko dan sako ba in baka tashi daga nan ka zo zaka shiga wurin barayin nan ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutane mutanen nan mutanen nan ba yan mutane bane yan boko haram ne ba su ɗauki komi ba dukiyar mutane sun kona mutane sun kashe da wani zamu ji mutane sun tashi mana gari gari goma sha uku kenan. Jin kaɗan bayan kai wannan hari ne kuma gwamnan jihar ta kaduna malam nasiru yan rufa'i ya kai ziyarar jaje ga yankunan da abin ya faru kwamishinan harkokin cikin gida na jihar kaduna samuel arwan ya mana karin bayani dangane da wannan ziyara ta gwamna yan rufa'i. to na farko mai girma gwamna ya masa jaje ya nuna bakin cikinsa a madadinsa da kuma gwamnatin jihar kaduna da kuma gwamnatin tarayya ya nuna masa da cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi ana nan ana yi domin a gan bayan wa'annan 'yan bindiga daɗin wadda suke farawa mutanenmu wadda ba ji ba ba su gani akwai bayani wadda gwamna ya yi a jiya jim kaɗan bayan aka yi wannan hare-haren sojan ƙasa da kuma sojan sama sun tinkari wayannan 'yan bindiga daɗi kuma su ɗin an samu nasarar murkushe da yawa daga cikinsu ta sama bayan da 'yan sojan sama suka biyo su. Idan muka duba kamar Kaduna nan ne cibiya na baki ɗayan jami'an tsaron Najeriya sojan sama sojan ƙasa har ma da sojan ruwan kamar misali wannan abin da ke ta faruwa kullum kullum a jihar kaduna ba za a ce kamar gaza bane a bangaren mahukunta matsalar tsaro ko kuma kalubale na tsaro matsala ce wadda ta shafi duniya baki daya babu inda ba a fuskantar kalubale na tsaro ko ku can a can america inda kuke a akwai kalubale na tsaro ai inda kamar gwamnati ba ta daukan matakai shine za ka ce an gaza amma magana a ce a gaza ba gaskiya ba ne soja sama sun kai hare-hare ga wayannan mutanen gwamnati jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su. Eh, to yanzu misali a 'yan kwanakin nan yin kalura a kadunan nan a kai hari a nan a kai hari a can a kai hari a nan a kai hari a can takamaimai misali akwai wani sabbin matakan da kuke ɗauka ne ba wanda aka sani na yau da kullum domin shawo kan wannan matsala. to ai in ka duba maharin da aka kai a wayannan wuraren ai akwai ayyuka na sojoji na musamman wadda ake yi kuma hasali ma abubuwan ma da ake ta magana kai shine sun zo su fusata suka yi suna ganin cewa wayannan mutanen da suka kai nan suke taimakawa jami'an tsaro da muhimman bayanai tabbas ana nan ana aiki kuma ba abubuwa ne bane wanda za mu fito kafafen yada labarai mai magana a makwabciyar jihar kaduna wato jihar kano wasu 'yan fashi da makami sun afkawa karamar hukumar bagwai kamar yadda wani dan jarida kuma dan asalin yankin garba abdullahi bagwai ke mana karin bayani yan fashi da makami ne sun zo kasuwar bagwai a bakin titi daman take kuma kasuwar a bisa al'ada akan tsaya mutane sukan rage dare sun kai goma sha ɗaya sha biyu ana ta da hada kasuwanci a wannan kasuwa tunda ana an zuba shaguna akwai masu da layukan waya wayoyi ne man fetur ne wajen aski da kayan abinci akasari yan kauye idan sun gama aikin su ko noma ko wani sukan biyo ta nan siyo ya sai su wuce ƙauyuka sannan kuma duk wata ya kuma maimakon kai a cikin gari mutum kan zo nan bakin kasuwa saboda nan ne ake samun dukkan wasu kayayyaki na bukatun rayuwa to wayannan sun mutanen da suka zo yan ta'adda sun zo a mota ne da mashin sai suka nufi wannan shago na friday suka ce ba su kuɗi suka nuna mai bindiga ya ɗebo kuɗi ya ba suka ce kwanta ɗaya a waje ɗaya a ciki suka ce kwanta su kuma wanda Allah ya za su rasu ɗin sun zo da niyyar sayan katin waya ne su kuma wannan barai da suka gansu suka kamar sun zo su tuna musu asiri sai suka rabe su suka rabu ɗaya yaron a kaɗan cikin garin bagwai ne ma'aikaci a ƙaramar hukumar bagwai bangaren sashen kudi ɗaya kuma manomi ne a wani ƙauye da ke tazarar bai fi rabin kilomita ba da bagwai ya zo shi ma zai saya ya wuce ƙauyensu su tun da daddare ne wajen misalin karfe goma kuma batun yan sanda da an samu matsala saboda yan sanda ba su da kayan aiki ba su samu sun kawo ɗauki ba Da wani mota yan sanda da muka yi wani bincike sun kai ya kai wata uku ma mota a aje take babu batir babu taya to kaga kawo ɗauki a irin wannan yanayi su ba san da irin shirin da wayannan yan bindiga suka zo ba su bindiga da suka harba a cikin gari ma an ji harbin bindigar to kaga ko ba kananan makamai ne ke dauke da su ba fara amma yanzu an jana'iza wayannan yara can kuma a makwabciyar jihar kanan wato jihar katsina rundunar 'yan sandan jihar ce ta fidda wani gargadi mai zafi kan yadda wasu matasa suka ɗau wani sabon salo kan batun garkuwa da mutane a jihar kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar subratandan 'yan sanda isa gambo ke shaidawa wakilinmu zaradin sani funtuwa a wani sabon abu da ya bullo a jihar katsina wanda yawanci matasa ne suke ɗaukan waya su bugawa waɗanda suke a makotansu ko 'yan uwansu ko masu kuɗi a cikin al'umma suna yi musu barazana da rayuwarsu cewa ko dai su kawo kuɗi naira miliyan kaza ko dubu kaza ko a zo a kama su ko iyalinsu ko za a kashe su in ba su biya wannan kuɗin ba rundunar 'yan sanda ta jihar katsina tana miƙa wannan sanarwa cewa lallai laifi ne a dokar ƙasa a dokar jihar katsina ba ma kaman a sabuwar dokan nan da mai girma gwamnan jihar katsina ya sa wa hannu wato musamman sashi na 243 na ita wannan doka ta penal code wacce ta yanke hukuncin kisa ga dukkan wani wanda aka kama da laifin karin ko yin sata da garkuwa da mutane ba za mu taɓa lamunta ba sai mutum ya shirya kidnapping tsaf ya je zai karɓi kuɗi mu kama shi ya zo kwata 'yan sanda ya raina mana hankali ya raina mana wayo cewa wasa yake yi doka bata san wasa ba halin da muke ciki a cikin jihar katsina babu wani maganar wasa duk wanda muka kama da laifin yana aika sako ko yana buga waya yana kokarin ya karbi kuɗi makudan kuɗi a hannun bayan allah waɗanda ba su ji ba su gani ba da sunan cewa za a biya shi kuɗin fansa akan ya ce zai yi kidnapping to za mu tabbatar da cewa mun gabatar da shi a gaban kuliya a kan laifi na aikata kidnapping karkashin sashi na 243 na ita wannan sabuwar doka da mai girma gwamnan jihar katsina ya sawa hannu jama'a a kiyaye To masu sauraro duka-duka kuma da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin wakilanmu sani fintuwa da kuma lawal isa ikara sai kuma sashin hausa na muryar amurka hassan mai na kai nake sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida Hassan. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurari kan turu mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Sani Bala da ke hausa Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga 'yan jam'iyyar daga CDC na kuri local gama muna nan 2023 na wasa kuri'in mu suna nan a gefe. inda aka ci amanar mu a tafiyar siyasar kuru sai mun rama insha Allah sai mun nuna cewa da ruwa ake yin shayi muna nan babu gudu babu ja da baya mu da irin su dosha su babun na gadi yanzu muka fara yin siyasa siyasa sana'a ce assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau zan yi jinjina ne da fatan alheri masakatarin gwamnatin jihar jigawa alhaji abdulkadir adamu fanini lalle wannan bawan allah na ji yadda 'yan sensho da kuma ma'aikatan gwamnatin jihar jigawa suke yabo ma wannan bawan allah lalle ya cancanci yabo kuma muna kira da duk wani ma'aikacin gwamnati a ƙasar nan ya yi koyi da wannan bawan allah sakataren gwamnatin jihar jigawa alhaji abdulkadir adamu fanini Allah ya taimake shi. Mai magana Aminu mai kasar unguwar Galadima kwanta-gora ta jihar Niger Najeriya. Inkiya ta kalma kalma hukumar mulki ta Ilela a cikin jihar Sokoto. To na ji gwamnan jihar Kaduna ka ce ba za ka yi sulhu da 'yan bindiga ba. To idan ba za ka yi sulhu da 'yan bindiga ba ka yi hanyar da za ka bi ka kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga da ke cikin dajin birnin Gwari. Saboda mu nan jihar Niger su ne sun ka haddabe mu sun ka kai Niger baya suka baro ta. saboda haka idan wani abu kake ji ku ji labarin ka raba waɗannan 'yan bindiga da dajin assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina a nigeria hakikan nan biyu gwamnatin america abin da ta faɗa a kan shekaru za ta lada don yadda ya inda ta kamo su to gaskiya da su wannan kwallon taimaka ma nigeria da kawai a so makamai da jiragen yakin da za a harbace su ko kuma a duk sai kan kullum ya wa Najeriya ba sai kai suka ɗauke suka ɗauke ɗan boko haram ya kamata ta bada kuɗi ko kuma ta soma kamar da taimaka ma Najeriya ko kuma ta tsoma jiragen sama taimaka ma Najeriya saboda kuɗi ne na kodan kuɗi da a ce a ba mutum ɗan shi ko su kwanda a ce an ba gwamnatin Najeriya kuɗaɗen ko kuma a soma kamar a ba Najeriya saboda kai ba ba sai kai kullum za a yi ma ba sai a yi ma ƙasa baki ɗaya da fatan za ku duba wannan magana. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma a nan amurka ya ce a ƙarshen makon nan ake sa ran za a kawo miliyoyin kayayyakin guje-gujen cutar coronavirus da ake wa lakabi da covid-19 alex azar ya ce za a kawo kayayyakin ne daga wani kamfani mai zaman kansa waɗanda za a tura su zuwa ɗakunan bincike a sassan amurka gwamnatin shugaba trump dai ta yi ta shan suka kan karancin kayayyakin gwaje-gwajen cutar kungiyar masu kula da marasa lafiya a amurka ta ce ba ba mamobinta kayayyakin aiki ba musamman ma na kariya da kuma horon da suke bukata domin gudanar da ayyukansu yadda ya kamata halin da ake ciki kuma jihohin maryland california florida da hawaii sun ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar ɓullar cutar a yankunansu. su To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan marigayi Lazarus Sule kuka da za a ɗaura auren yarsu Halima Lazarus kuka gobe Asabar a Zankuwa. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure mun yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tani gabatarwa. sai kuma salaman abu wanda ya haɗa mana sautin kuma ya bada da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu jimmy cook ni ibrahim kaɗa garba ke cewa sai an jima wasalam.